This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo na FM a rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba muka sake dawa a shirinmu na hantsi sannan kuma muna fatan ana cikin koshin lafiya. A jihar Borno ana taimakawa ko kuma an taimakawa 'yan gudun hijira mata masu juna biyu guda 400. haka kuma a jihar adamawa bayan borno din tallafi aka bayar game da waɗanda masifar boko haram ta fadawa akwai kuma sharhin jaridun hausa sannan maryam dauda na nan tafi da shirinta na kallabi amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya yaron nan ɗan gudun hijira daga kasar siriya mai shekaru uku da haihuwa wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar kasar turkiya bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire an bayyana shi da suna ailan kurdi jiya alhamis hoto mai ban matukar juyayi na ailan saye da jar t-shirt da takalmin canvas kwance cikin kumfar ruwa shi aka fi bugawa a shafukan farko na jaridu da kuma kafafen sada zumunci a faɗin duniya wanda ya sa yaron ya zama abin kwatance na irin taɓarɓarewar da al'amarin 'yan gudun hijirar da yakin siriya ya haddasa ya yi Island da ɗan uwansa ɗan shekaru biyar da haihuwa da mahaifiyarsu sun fito ne daga Kobani. Suna daga cikin 'yan Siriya sha biyu da ruwa ya ci su bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya nutse bayan da ya baro Turkiya zuwa tsibirin Kos na ƙasar Girka. mahaifin Island ya tsira da ransa da ƙyar yake ɗan magana yayin da ya yi ta bayyana wasu ƙarin hotunan ɗansu jiya Alhamis, inda yaren ke cikin anashuwa yana ta murmushi zagaye da wasu kayan wasa. Ya gaya ma 'yan jarida cewa fatansa duk ya dusashe. Dubin dubatan 'yan gudun hijira daga Siriya da Afghanistan da Iraki sun yi ta ɗaukar kasada mai tsanani tun daga watan Janairu don isa ƙasashen Turai. a ƙoƙarinsu na guje ma yaƙe-yaƙe da fatara zuwa rayuwa mafi fa'ida shugabannin faransa da jamus da italiya sun faɗi jiya alhamis cewa dole ne fa ƙasashen turai sararraba ma kansu 'yan gudun hijirar batun yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma da iran kan shirinta na nukiliya shine zai mamaye harkokin majalisar tarayyar amurka bayan da 'yan majalisar suka dawo daga hutun wata guda a mako mai zuwa shugaba barack obama ya samu isasshen goyon bayan da yake bukata daga 'yan democrat saboda kare yarjejeniyar ta wajen yin gaban kai muddin majalisar wadda ke da rinjayen 'yan republican ta ki amincewa da yarjejeniyar to amma hakan bai isa hana duk wani ƙudurin ƙin amincewa kaiwa ga teburinsa ba tun bayan da aka bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa ne dai shugabannin majalisar dattawan da ta wakilai suka sha alwashin dakile ta ta wajen yin amfani da dokar da aka kafa a farkon wannan shekarar wacce ta baiwa 'yan majalisar ikon nazari da kuma kada kuri'a akan yarjejeniyar ta nukiliya. jiya alhamis wani alkalin kotun tarayya a amurka da ke jihar kentucky ya ba da umarnin a jefa wata akawun karamar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na tabaiwa 'yan luwaɗi satifiket ɗin aure akawun ta karamar hukumar rowan mai suna kim davis ta yi watsi da umarnin kotun kolin amurka na cewa ta rattaba hannu kan satifiket ɗin auren ta ce hakan ya saba ma addininta davis wacce ta yi ta zubar da hawaye yayin da take cewa alƙalin dokokin allah na ɗa'a sun saba ma wannan aikin babu yadda za ka keɓu daga abin da ke zuciyarka da ruhinka to amma alkali david bonin ya ce bai da wani zaɓin da ya wuce jefa ta kurkuku saboda ko da ma ya ci ta tara ba za ta canza ra'ayinta ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Wani alkali a Guatemala ya ba da umarnin ci gaba da tsari tsohon shugaba Otto Perez yayin da kotu ke nazarin ko ya dace ta yi mai shari'a kan zarge-zargen almundahana. Shugaba Perez Molina ya yi murabus jiya Alhamis a sa'o'i bayan 'yan majalisar dokoki sun tuɓe masa rigar kariya daga tuhumarsa da aka yi kan wata tabargazar da ake yi wa lakabi da The Line. Saboda ɗaukar tattaunawar ta wayar tarho da aka yi a ɓoye da ke nuna cewa shugaban ya aikata tabargazar ta'azar perez ya rubuta a takardar ajiye aikinsa cewa shi bai da wata shakka game da kansa abinda ya wajaba gare shi shine in yi wa mutanen guatemala eh, bayani ko kuma miƙa wuya cikin girma da arziki ga tsarin doka sannan in kare kaina daga dukkanin zarge-zargen da ake mini farar fatan nan da ake zargi da kashe mutane tara a wata majami'ar bakar fata mai tarihi a charleston na jihar south carolina zai fuskanci hukuncin kisa Dalan Roof ɗan shekaru 21 da haihuwa na fuskantar tuhumce-tuhumce ciki har da na kisan kai har sau tara da kuma na niyyar kisan kai sau uku da na mallakar makamai ba bisa ka'ida ba dangane da harbe-harben ranar 17 ga watan Yuni da aka yi a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal. har ila yau da an kuma sami Roof da wasu laifuka har sau 33 ƙarƙashin dokar tarayya ta hana nuna ƙiyayya waɗanda wasunsu ma na iya kaiwa ga hukuncin kisa 'yan kwanaki da kashe-kashen hukumomi sun tabbatar cewa ruf ya buga wasu kalamai na nuna ƙiyayyar jinsi a shafukan na yanar intanet To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da jihar Borno inda za mu ji cewa an tallafa wa mata 'yan gudun hijira ne masu juna biyu har kimanin guda 400. Haruna Dauda biyu ya abin yake ne. A total of 54 billion was pledged at the beginning. We have been able to redeem about 24 billion, but in all, we have spent about by now about 3 billion. Profeso Sunday Ochocha kenan babban daraktan gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafawa jama'an da rigingimin Boko Haram ya daidaita a arewacin Najeriya. Ya ce yanzu hakan sun kashe kusan naira biliyan uku cikin biliyan ashirin da hudu da gidauniyar ta samu karbowa daga cikin biliyan hamsin da hudu da aka yi masu alkawura a wurare daban-daban. Profeso Ochocha ya ce gidauniyar ta ma ziyarci jihar Borno a kwanakin baya inda ta baiwa asibitoci biyu wato asibitin koyarwa ta jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru da ke cikin garin Maiduguri naira miliyan ashirin ashirin don taimakawa waɗanda rigingimun boko haram ya da kuma suke karban magunguna a waɗannan asibitoci but bear in mind that the real work of rebuilding is very much ahead professor ochochi ya ce amma ya kamata ka sani fa akwai babban aiki a gaban mu na gine-ginen waɗanda garuruwan su 'yan boko haram suka lalata the list that nema worked with which is the same one we are working is 410 we are giving them 10,000 naira each to support their pre and postnatal care ya ce a yanzu hakan muna shirin tallafa a mata dubu uku ne a jihar borno kawai amma yanzu haka za mu baiwa mata da ke dauke da juna biyu su ɗari hudu da goma ne naira dubu goma goma ga kowace mace don taimaka mata yayin haihuwa ba da wannan gudunmawa na naira dubu goma goma ga kowace mace ne dai sai na tambayi wasu mata da suka amfana da wannan tallafi ko ya suke ji to kai ma yar gudun hijira ce eh ni ma yar gudun hijira yar ma ce daga bama kika zo a wani kam kike yanzu a lori quarters a lori ka eh kina da dauke daga cikin masu dauke da juna biyu ko haka ne to ganin cewa wannan an tallafa muku da da wannan karamin kuɗaɗe kamar me kuke fatan ku yi da shi ne shi ne muna so mu sai ragunan muka haihu muna so mu sai ragunan mu mu bai wa mazajen mu sai su sai kayan suna. sun dau nauyin mu Allah shi musu albarka Allah kare mu da masifa Allah ba mu zaman lafiya yawa ya sunan ki? Amsatu. Amsatu sha an baki tallafi ko? Eh. To ya kike ji ne? ya mun gode. Daga ina kika zo ke? Daga Bama. Ok ma daga Bama kika zo a wani kam kike yanzu? A Dalori. Ya kuke zama ne a wannan kam a wannan kam na Dalori ganin cewa kun baro garin ku ah. fiye da shekara ɗaya kenan. Alhamdulillah muna ci muna shi. Ke ma kin samu ko? Ya sunan ki? Fatima. kina maka ɗaya daga cikin masu ɗauke da juna biyu eh. to ya kike ji da wannan taimako da aka yi muku na naira dubu goma goma kina da wata nawa kenan ɗauke da juna biyu hudu wata hudu mai gidanki fa eh akwai shi yana nan ko wasu yan mata yan gudun hijira da ke jihar Borno kenan da kuma ke ɗauke da juna biyu da gidauniyar nan da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafa waɗannan mutane ta basu naira dubu goma goma don taimaka musu lokutan haihuwa haruna dauja biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kafin mu ci gaba bari mu bi Adam Zango mu dan shakata. Alhaji na'am sai kai rawa a a gaban ƴaƴana Alhaji na'am sai kai rawa a a gaban ƴaƴana Alhaji iye sai kai rawa a a gaban ƴaƴan na. A haye duniya mulkinmu ya zuru jalalu wanda ba kamata sa sannan na girmama dan amina manzanmu wanda an kai duniya a domin sa rayuwa ta canza masu Allah da shi da manzansa ai kun je yau tabbas ga ta kyakkyawa sannan budurwa ce idan ka bi ta gaji ga jahima wayo zafi watar Allah sannan daɗi aljannar fidausi kun ji yan uwa To an gaishe ka Adam Zango. A jihar Adamawa ma maganar taimakon waɗanda matsalar Boko Haram ta raba su da matsugunansu ne, Ibrahim Abdulaziz gare ka. babban asibitin tarayya na fmc yola na ma cikin asibitocin da aka kaddamar da wannan gidauniya na tallafa masu karamin karfi da kuma waɗanda hare-haren boko haram ke shafa a shiyar arewa maso gabashin najeriya kuma kamar yadda shugaban asibitin farfesa awal abubakar ya bayyana dole fa masu hannu da shuni da kuma kungiyo masu zaman kansu da su masu shigo musamman ganin irin halin da ake ciki don in ka ga mutum ya zo ya yi accident ko wani abu in aka kawo shi maybe bai san kowa ba ma ko yana da kuɗi ma maybe baya cikin Eh, hayacin hankalinsa so su ɗin dama muke yi akwai kuma wa'anda za su zo ma ko maganin eh, wannan kwayan cutar malaria nan za ka ga mutum bai da shi naira ɗari biyu dari uku za ka samu sai hana yaro samun magani dukansu da suke zuwa eh, muna ba su magani kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi ba a karban kokobo har su tafi mm. tunda abun ya fara muna hakan nan amma dai akwai taimako mun samu taimako daga su nema su daga eh, jiha gwamnatin jiha da akwai international rescue sannan kwanan nan akwai bai daga asibitin tarayyar shi ma babban asibitin kwararru na jihar adamawa to yola specialist hospital na ma taka muhimmiyar rawa a wannan yunkuri dr bala sa'ido da ke zama shugaban asibitin ya ma bayyana irin gudunmawar da su ma suke badawa muna ya za ka yi an ɗauko marasa sa ba dan uwa kuma sana'an ka an kawo shi kuma yana buƙatar taimako ya za ka yi dole ka taimaka don abin da aka karantar da mu kenan mu kam dole ne mu yi to wani kira akwai wa masu hannu da shuni da kuma irin kungiyoyi na masu zaman kansu na irin ake ba da tallafi taimaka irin waɗannan asibitoci shigo asibitoci in suka shigo asibiti wani wani lokaci ina zaman da kwalla za su fita ba za ko nairan ka dubu ne in ka shigo asibiti ba ka rasa wanda zai ka taimaka mishi da ɗari uku ɗari huɗu ban Allah yarda muna masu ba su kwarin gwiwa musamman kuma muna tabbatar musu duk wanda ya yi irin wannan taimakon Allah ya yarda muna tsaye mu za mu tabbata sai an biya mishi bukata sai an yi abada a yi mishi da wannan kuɗin Allah yarda. To koya alaka take a tsakanin waɗannan asibitoci da kuma hukumomin ba da agaji da kan kai marasa lafiya yayin wata matsala ta taso? Alhaji Sa'adu Bello shine jami'in hukumar ba da agaji gaggawa ta najeriya nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar ya ce yanzu kan lamura sun soma daidaita eh, yawanci yadda muka lura shine mukan kai mutanen nan kuma muna samu ana karɓan su ana ba su eh, Eh, kula ya gurgudo amma so da yawa za ka samu magungunan sai mun sake fita waje mun sake je mun siye su eh, saboda haka muna kira ga eh, hukuman victim support form su zo su yi kyakkyawan tanadi tsakanin su da wayannan asibitoci guda biyu saboda su gaya musu irin magungunan da ya kamata su tanada ko su tallafe su su tallafa musu don mun kai idp wadda bai da lafiya ya zamanto ya karbi magani yan wanda zai kwanta a gado ne ya kwanta a gado ba tare da an ba mu kati a ce mu je famasi muna sayan magunguna ba wannan mako na zuwa ne yayin da wasu kungiyoyi da masu hannu da shuni na kasashen waje ke haramar kawo dauki don gina cibiyoyin kiwon lafiya a jihar Adamawa a wani yunkurin taimaka waɗannan jihohi kamar yadda gwamnan jihar adamawa senator muhammadu bindo jibrila ke cewa za su gina mana asibiti a nan yola eh, capital na adamawa wanda yake da gadaje uku. yanzu mun je gwamnati mun zauna da su mun tattauna abun da kawai suke nema wajen mu ba su fili so nan da wata daya za su zo su ma tim nasu za su zo su ga filin da muka ba su daga nan musa hannu a mou bayan aka gina asibiti su zasu su yi manaje wani asibiti za su kawo doktoci za su lura da shi gwamnan jihar adama kenan sanato muhammadu bindo jibrilla kuma fata shi ne allah sa liya take biyan kuɗin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa muryar amurka daga yola a najeriya To a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙuwar tamu Aisha Sula Katagum. A makon da ya gabata ta faɗa mana irin ƙalubalen da ta fuskanta a fagen siyasa. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata tambaya kamar haka. To yanzu kuma bari mu dawo ɓangaren mata. Wane irin matsaloli ne kike gani mata ke fuskanta a al'umma musamman ma a arewacin Najeriya? to kin san mata yanzu kowa ta ta ce ta fito tana neman kuɗi kin ga da mu da muka yi makaranta mutum bai makaranta ba ne kawai don ka yi aure ka zo daga ka zo gidan miji ka zari da ka ka tafi ofis hmm. mu ba haka mu mu mun za ki lura cewa a kaduna na yawancin mu duk wanda muka yi dala we just muka yi makaranta muka zo gida muka zauna muna kula da family dinmu da perception din da is when you go to school you get your certificate sai ka zo kai aure in sai aure in things sai kai working out walillah hand in kuma ba su yi ba then ko wani aka samu problem ya kai leading to divorce ko mutuwa or something in aka samu rabuwa aure kenan yauwa sai ka je ka nemi aiki mu da haka muke amma yanzu kin gani ɗan mata yanzu daga kaya aure miji ya yi gabas kin yamma ba hmm. time for wannan bonding din za ku initial stage za a dan soyayya meye meye a je honeymoon daga nan kuma kowa ya yi gaban shi you don't stay in the house to bond ba a zama gida kenan balantana a shaƙu da juna yau aka shaku da juna you know his don't and mene duk ba abin da yake so da baya so dan ba za ki sani ban kina waje amma in kika shigo gida za ki san komai zai san naki za ki san nashi ko mutanen matan yanzu ba su da haƙuri ba su da biyayya ba su da they don't even know how to cook ko rarrashin miji ma ba su iya wato kina nihin ba su ma san yadda za su girki ba kenan sosai yeah most of the problems da muke samu maza cewa suke matan ba su iya girki ba to ina kike gani aka yi wannan sakacin a gidajen mu mana hmm. lokacin da yaran suke gidan mu, kana da mai aiki yaran ba sa zuwa kici. Hmm. ma kin ce ba su ba za su yi ba. Kin ga hmm? kamar bayanin yanzu yadda ilimi yake da kuma yadda ake yin aiki da kuma harkokin cikin gidan aure an yi aure hmm. mata ta tafi wurin aiki miji ya tafi wurin aiki ba su samun lokacin da za su shaƙu ko su san juna su san bukatun junansu to amma su 'yan najeriya daban suke ne tunda dai kin ga a kasashen da suka ci gaba ai kusan in ce suna yin haka kowa zai tafi aikin shi amma kuma duk da haka akwai yadda suke suna suna keɓe wani lokaci ma junansu yadda za su shaƙo kuma yadda za su yi abubuwa yadda ya kamata shi da kin ga dai kamar a ƙasar waje yanzu kama a mm. misali a america ko a ingila da wuya ma ki je ki samu 'yar aiki a cikin gida mm. mata ita ce uwa ita ce 'yar aiki ita ce mai reno kuma za ta tafi makaranta ko kuma za ta tafi wurin aiki mijin shi ma zai tafi aiki tare suke haɗa hannu su amma kuma duk da haka za ki ga dai ana dai zaman lahiya lau ana kyautata ma juna to menene bambancin da 'yan najeriya to dama nan 'yan najeriya soyayyar ma daga ina ta fara akwai lokaci da na je liberty radio muka ai lokacin ba liberty ba nan fm na nigeria ne muka je muka yi wani program Ta san aka je a bincika shin hausa da suka damu da so da soyayya ake wakan indiya da sauransu haka a je a tambayi hausa populars din su gaya mana menene so din nan menene soyayya yaushe ba haushe yake mata shi waka ko ba irin wannan is just fake ko yaro yanzu yana son budurwa zai aure ta he doesn't know much about shi dai kawai ya ganta da ta tana da kyau ko wani abin ta yana da kyau kenan sai a je a aure a zo a zauna in abubuwan nan soyayya ta kare wanda yake suke gani kenan sai a fara tsiya ba su damu da kamar yanzu in kina son mijinki kin yi aure in kika in mijinki ya fita bai kace fa ne ba in kina da kuɗi kika yi cefa ne kika kika mishi abinci ya zo laifi ne idan kika ɗauki magi da kuɗin kika saya dole sai miji ya biya ki bai da amfani to kuna zaman keke da keke komai kika sa kika sa mishi a miya in bai ka ba sai ya biya ki in bai biya ba a ta da masifa in yi magana a caro mishi hmm. maza suna haƙuri fa wallahi amma in kin ki ne kina son shi yana son wanda kake so baka ɓata ni wanda kake so kuma kana so ya ji daɗin rayuwa amma mutanen ba sa yi so ni ban san irin son nasu ba da suke suke faɗa sai ka ga mutum ka aure shi yana son ka kana son shi kun zauna sai daga baya zai fara maka wulaƙanci. masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Aisha Sula da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaishe ki yanzu kuma bari mu bi Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridun Hausa na wannan makon. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda a shafinta na farko ta buga babban labari mai taken barazanar ambaliyar ruwa gargaɗin da gwamnati ta yi wa wasu jihohi dukiyoyi da garuruwan da ta fara ci Wani shiri aka yi domin shawo kanta a kuma shafi na hudu na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa buhari ya kafa kwamitin binciken cinikin makamai a dai shafi na hudun jaridar tarariya ta kara buga labarin da ke cewa dalilan gurfanar da samba da suki a kotu a kuma shafi na takwas na jaridar ta buga labarin da ke cewa an tilasta masa auren akuya bayan ya yi lalata da ita yayin da a shafi na sha uku jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa anya ana tace fina-finan hausa kuwa kamar kowane mako jaridar tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken buƙatar katin ɗan ƙasa na zamani ita kuwa jaridar ta aminiya ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken badakalar biliyoyin naira yunkurin murɗe lamurɗe ya raba majalisa yayin da a shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda na ji ranar da na fara tuka jirgin sama in ji fatima gwadabe a shafi na bakwai jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken an yi wa waɗanda yaƙi ya jikata ruwan nairori a abuja yayin da a shafi na tara jaridar ta buga labarin da ke cewa ya gudu ya bar matarsa don ta haifi ɗa babu hannaye har ila yau a shafi na bakwai na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa naɗin sabon sarkin misau ya ta da ƙura jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken karuwar masu kashe kansu da gangan sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta mai taken hajin bana mutane miliyan da rabi za su sauke farali a duniya dubu saba'in da shida daga najeriya A kuma shafi na biyu na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa rigima ta da gwamna El Rufa'i ta neman gyara ce in ji sanata Shehu Sani. A kuma shafi na 29 jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa kurakuran da BBC Hausa ta tafka daga shekarar 2010 zuwa shekara ta 2014. A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken rashawa rawar da lauyoyi za su iya takawa. Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Wannan ne ya kai mu ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar waya. Salamu alaikum. Mai magana Baba da karamar hukumar Toro jihar Bauchi Najeriya. Gurfanar da sanar da sauki mai murabus da aka yi a gaban hukuma. Wannan abu ya yi daidai domin wannan bawan Allah ya so ya jawa Najeriya masifa tintintini saboda ya san abin da ya taka. Shi ya daga zaɓe saboda a tarzoma shi ya riga san ya tara makamai a gidansa. Saboda wannan mutum ya so ya da Najeriya gaba ɗaya. Allah ne ya kare mu domin haka muna murna da gurfanar da shi da aka yi a gaban hukuma haka ake so dama duk mutumin da ya taka haka a sata shi wannan mutum ya so ya najeriya wasifa sun ce allah ubangiji ya cin janar muhammadu buhari da gwamnatinsa bakin masu jawo Najeriya masifa Allah ka tona musu asiri Allah ka tarwada su domin da sauki ba masoyin Najeriya ba masoyin yan Najeriya bane Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana sashen Kusa America su yake ban Najeriya to gwamnonin arewacin Najeriya zan dawo akan ku ku kuma ku ji tsoron Allah idan Allah ya taimaka kuɗi sun fito a ƙasar mu ku kama aiki na gaskiya kar ku nuna wani kabilanci wannan ya zaɓe mu wannan bai zaɓe mu ba a'a kowa wani yawa jiha ce bakin gwargwado abin da Allah ya bashi ikon yi yannan muna son wutar lantarki ita ce ke sa ginshikin ayyuka su samu mata ne masu injin malkaɗe maza ne masu caji wasu masu wadda to lokacin nan wuda ta hesson kowane ta ko kuma ka sa abin sanyin ka ya sanyi ka sayar muna son dan Allah kowane fanni na wutar lantarki ta wadata a daina soke wuta babu ji babu la saboda Allah bayan haka shugaban ƙasar Najeriya hanya wadda ta hito daga rivers state zuwa imo state a yi kokari ka sa idon ka a diba a gyara ta muna jin daɗin abubuwan da ake yi nan jami'an tsaron mu sojoji Allah ya saka muku da alheri muna jin abun da kuke yi Allah ya taimake ku Allah ya ƙara ba ku ƙarfin gwiwa Allah ya karye waɗannan ƴan ta'addan nan man da ba su zaman lafiya yan boko haram su ma Allah ya tona musu asiri Allah ya kunyata su gobe kiyama za su kunya da lahira ta duniya to kafin mu kare bari mu koma ga Ibrahim mu ji labarai amma wannan karin a takaice. To Usmana a takaice yaron nan dan gudun hijira daga kasar Siriya mai shekaru uku da haihuwa wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar kasar Turkiya bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tuntsire an bayyana shi da suna Ailan Kurdi jiya Alhamis. batun yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma da iran kan shirinta na nukiliya shine zai mamaye harkokin majalisar tarayyar amurka bayan da 'yan majalisar suka dawo daga hutun wata guda a mako mai zuwa jiya alhamis wani alkalin kotun tarayya a amurka da ke jihar kentucky ya ba da umarnin a jefa wata a kawun karamar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na baiwa 'yan luwaɗi satifiket ɗin aure a kawun ta karamar hukumar rowan mai suna kim davis ta yi watsi da umarnin kotun kolin amurka To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi a madadin Ibrahim garbaɗin da ya taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Shubahiro Diodone sai injiniyan mu na yau Idan Utko sai ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.